الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya doko mu ya bar muna aron rayukanmu daga wancan sati ya kawo mu wanga sati ga mu da lafiya da muna cikin masu yawancin rai to ina ji bibiyo gare mu ba waɗanda ke bibiyan mu na sama sati na biyar kenan da babban malamin mu nan ya koro mu game da batun haifuwa idan an samu da ya za yi tsarin wannan tattalin wannan dan da aka samu bai biyo gare mu ba yau muharram muna kwana ashirin da shida dubu daya da dari fudu da arba'in da biyar <clears throat> sa'annan muhammad ingiliziya kuma muna goma sha uku wata na august wato da da uku kenan to na ji awon yau muna tare da ku wancan sati dai malam ya kwanta idan an samu dan koyan wani dabba za a yanka dabban da za a yankan ko kuma a'a tsarin da da yin wancan sati dai waɗanda suka bibiye mu sun fahimci da abin da muke nufi wani ya hadu da ni ya ce malam ya yi wani bayani ya yi munna kwarai kamar na mu duka muka sani aka ce idan mutum ka samu jinjiri ya kwan babu an ce ya yi ceto ranar kiyama to amma malam ya fulkar da mutane duk wanda ya samu da inda ya kwan babu ba yanka madan nan abin yanka ba malam ya fadi mana wannan ceton da ake yin nan wato kai ba ka ciki kenan tunda baka yanka ma wannan da abin yanka ba to ina ji wanga sati ko yau ga mako na malam dai tashi idan an samu abin haifuwan dabban da da yanka in an samu mace ne dai za a yanka in an samu mace abin ga namiji biyu za yanka to wani kaulin sun ce kaman in an samu tagwaye to yau malam ya bar mu fahimci su kuma ya sarin su yake to oh. saboda shi in an biyo mu sannu hankali an ji abin da babban malamin mu fadidatu shak Muhammad Fati Yusha Ahmed Babal Wise to muna gode ma Allah waɗanda ke bibiyar mu fadin duniya ga gida muna tare da boga shi ke wasa muna kan alwataniya tv kan facebook kenan sa'an nan mai mukaddima kuma yake bayani shine don wannan naku muhammad makiyu muhammad asan fulati wannan aka fi sani da dan maji to kamar da muka sani muka fadi muna babban malaminmu da ke tare da mu kamar da mu duka muka sani fadidatu shak muhammad fati yusha ahmed babal wais al wanda kowa ya fi sanin shi da mudir kabir sai dai mu ci Allah ya saka da malam da alheri Allah ya kara zaka da fasaha ya kara ilimi mai albarka mai amfani ku kuma da kuke sauraron mu gida ofis cikin mota a daidaita da mu da ku duka Allah ya sa mu cikin aminci baki da ya shekin an shirya tafaddal بسم الله الرحمن الرحيم يا رب إن ذنوبي في الورى عظمت وليس لي عمل في الحشر ينجيني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 da salati da sallama bisa gare shi da alayensa da sahabbansa da dukkan musulmai har zuwa ranar tashi alkiyama alhamdulillah al'umma na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar kan da biyo gare ku ba eh, mai martaba sarki dan madi ya gabatar cewa mun ci gaba da zance a wancan sati akan dabba da ake yankawa ainihin jinjiri idan Allah ya azurta mutum to eh, zance da ya gabata a wancan sati cewa a mashhurul mazhabul maliki shine a yanka ma kowane nau'in halitta namiji ko ta mata a yanka daya dabba daya to amma muqabil na wannan zance a cikin malikiya suka ce namiji a yanka dabbobi biyu mace a yanka mata dabba daya wanda kuma shine ya dace da zance na jumhurul ulama to sai muka yi zance cewa maluma sun ce mal hikmatu fi tamyizi zakar al unsa wani hikima ke ciki a bambanta adadin dabbobi da da a yanka ma namiji ya saba ma adadin dabba da da a yanka ma ita ta mata ita mace mace a yanka daya namiji a yanka ainihin biyu maluma suka ce kamar kan da ya zo a cikin littafin da tawdihul ahkam min bulugil maram na alimam Abdullahi abdullah bin abdurrahman al-bassam udu hay'at kibar ulama na al-mamlakat al-arabiyya as-saudiyya a cikin wannan littafi yana nuna mana hikima da ke cikin a ce namiji an yanka masa biyu ta mata an yanka mata daya yace annal aqiqata hiya nasikatu shukrin lillahi ta'ala ala ni'mati tajaddudil maulud ce, domin yanka dabba da za yi wani ibada ne da ke nuna godiya ma Allah subhanahu wata'ala bisa ni'ima da Allah ya yi na sabanta abin haifa walamma kana dhakaru a'zama ni'matin wa imtinanan min Allah ta'ala kana shukru alaihi aksar Ke ce yayin da kowa idan ya samu namiji ga ya yi murna saboda me samun namiji mafi girman ni'ima ne da baiwa ne da Allah subhanahu ya yi wa ainihin wannan iyaye to lamari idan ya kasance haka to kana shukuru alaihi aktar to godiya akan wannan abin zai kasance ya fi yawa fasara lahu shatani walil jariyati shato. don haka she ainihin namiji ya kasance yana da biyu ta mata kuma ta kasance tana da ainihin daya al'umma na annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ibn al-qayyim al-jawzi yana ba mu labari a cikin littafinsa yana cewa at-tafdilu tabi'un li sharafin dhakar fifitawa da za a yi ma ainihin namiji akan mace to yana biye da daraja da namiji yake da shi wa ma mayyazahu Allah bihi 'ala al-unsa da kuma irin daraja da Allah ya sa ya fifita shi ko ya bambanta shi daga barin ainihin mace walamma kanat an-ni'matu bihi atamma yayin da ni'ima da Allah ya ba mutum idan ya azurta shi da namiji ya kasance shi ya fi cika wa sururu bihi akmal kuma farin ciki da murna ya fi cika kana shukuru alaihi akthar to godiya da za yi saboda ainihin namiji da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka kai iya eh, kai uba ko mace eh, uwa to shi ya kasance shi ne mafi ainihin cika shi kuma ne mafi yawa al'umma na annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan dabbobi guda biyu da aka ce ake ake yankawa wa namiji to yustahabbu an takuna shatani latani yu'aqqu bihima 'an al-ghulam mutafi'atayn mutashabihatayn fi sinni wa silla kalmar to ana so wayannan dabbobi guda biyu su kasance daidai wa daida su kasance sun yi kama da juna sun yi daidai wa daida a wurin shekaru ana bukatar in shekaransu eh, biyu ne to su bin suka ce shi shekaransu biyu sannan kuma a wurin kiba saboda me hadisi da ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai eh, anil gulami shatani mutafi akani eh, namiji yana da ainihin dabbobi guda biyu wanda suke kama da juna maluma suka ce Bala kunu takunu ihdahuma akbar min al-ukhra kathiran kada a samu dayansu eh, ta girmi dayan girma wanda yake mai yawa kuma ana son an kuna. bi launin wahidin wa hajimin wahid kuma su bin su kasance da launi daya kuma da kibansu ya kasance kuma daya al'umma na annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine da muke tunasar da kawunanmu game da hikima da ke cikin a bambanta tsakanin namiji da ta mata namiji a yanka masa biyu ta a yanka mata ainihin daya al'umma na annan Muhammadu yanzu za mu zo akan in tagwaye ne Allah ya azurta mutum ya hukuncinsa yake kowa yana son Allah ya azuta shi da tagwaye muna gode ma Allah mai martaba shi Allah ya riga ya sallame shi eh mu ma muna fatan Allah ya azuta mu da haka to in tagwaye ne ya zaka yi maluma suka ce in waladatil mar'atu taw amaini idan mace ta aifi tagwaye guda biyu a cikin ciki daya to shuri'a al'aqiqatu an kulli maulidin minhuma shatin shati an shara'anta kowane abin aifa daga ciki in tagwaye ne ba baka cewa namiji ne eh, ko namiji su biyu duka maza ne ka ce a shi za ka yanka daya a'a kowane nau'in halitta eh an shar'anta masa nashi ainihin eh, dabba da za a yanka Ka ce tagwaye turai ciki daya ne ka yanka daya a'a su duk baki daya daya za ka yanka ma ainihin tagwaye maluma suka ce saboda hadisi da aka rawaito daga ummu kurzin al-ka'abiyya radiyallahu anha take cewa annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil aqiqa ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da dabba da ake yanka ma yaro fa qala annabi shi yace anil gulami shatani wa anil unsa wahida e, namiji eh, yana da ainihin eh, tunkiya guda biyu dabbobi guda biyu mace kuma tana da ainihin daya to ai kaga anan in za mu bi da ra'ayin maluma da suka ce ah, namiji ana yanka masa biyu ne in Allah ya azurta ka da tagwaye guda biyu to ai ga nawa kenan za ka yanka hudu aha to an nan maluma malikiya mashhur mazhab kaga she yafi shine mafi sauki gare ka in kuma Allah ya azurta ka samu shinkafa da wake namiji da eh, na mace ne to kaga uku kenan za ka yanka eh, uku kenan kuma ka bi ra'ayin malikiya shi ka yanka musu daya daya mana biyu kenan Allah ya sa mun dace an tambayi Imam Malik kaman kan da yazo a cikin mudawwana an rajulin yuladu lahu alwaladani fi batnin wahida namiji eh, mutum wanda za aka ai masa aifuwa na tagwaye a cikin ciki daya ayu aqu anhuma bi shatin wahida za yanka musu dabbobi ne da eh, dabba daya faqala annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace eh, eh, imam malik shi yace bal shatin shatin eh ai tunkiya ne ɗaya ɗaya ma'ana kowanne da ɗaya ɗaya an kulli wahidin minhuma kowanne za a yanka masa ɗaya kaman kan da eh, al-imam al-hafiz ibn abdul bar ya nakalto mana ijma a cikin littafinsa at-tamhid yake cewa wai qala lais al-imam lais bin sa'ad yana cewa a cikin mace wanda talidu waladaini fi batnin wahid za ta aifu ainihin eh, tagwaye a cikin ciki daya annahu yu'aqqu an kulli wahidin minhuma ko wanda ya za da yanka masa ainihin dabba abu amr shi ma yace ma a'lamu an ahadin min fuqaha'il amsar khilafan fi zalika yace shi bai sani ba daga cikin malumman fikihu na eh, garuruwa wanda ya saba mu wannan zance wallahu alam Allah shi an masa kaga nan yana tabbatar da cewa ashe yankan eh, dabba ma ainihin tagwaye daidai ne eh, kowane dabba kowane ainihin mutum an yanka masa daya ibn qatan shi ma yace wa in waladat tawamaini uqa an kulli wahidin minhuma idan ta aifi tagwaye ko wanda ya an yanka masa ainihin nashi dabba yace wala a'lamu fi zalika khilafan ban san wani sabani a cikin wannan hukunci da na fari ba ma'ana shi malam ya fari in kana neman karin bayani ka duba a cikin littafi al-iqna'u fi masail al-ijma' mujalladi na daya sufaha na dari uku da bakwai al'umma na annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan falakarwa kenan game da tagwaye yanzu za mu duba abinda aka sharranta a cikin dabbobi da ake son a yanka ma yushtaratu fil haqiqa na farko shine duk wani sharati da ka sani an shar'anta a cikin dabban layya to haka din kuma ake shar'antawa a cikin mai dabban suna ba kawai safai a ce suna ne ba ibada bane a ibada ibada ne mustahabba eh, wanda ana bukatan ka bi iyakokin da addinin musulunci ya shar'anta maka to kaman kan da ka sani ainihin ah, layya an ce in rago ne ta cika shekara daya ko kuwa wasu maluma suka ce wata goma wasu masu sun kai ma a cikin sauwakawa suka ce wata shida ma yana yi to kai kokari ka tabbatar da haka dabba da bata samu wata shida wata bakwai zuwa eh, shekara ba to ba ta suna eh, akuya shi wannan maluma sun tabbatar shi shekara daya kasa da shekara ba ta ainihin suna kamar kan da ba ta layya to shanu kuma shekara biyu zuwa e, rakumi kuma shekara biyar zuwa to kaga wayannan duba ta sharati ne a cikin ingancin layya to haka din yake a cikin ingancin me dabban da za a yanka a sa ma yaro suna uh, al-imamul askari a cikin littafinsa irshadu salik fi mazhabin imam malik littafi shahararre da muka sani na askari yana cewa wa hiya kadhiyati fi ma yajuzu wa yamtani yace dabban layya da za a eh, dabban suna to kamar dabban layya ne a cikin abin da yake halalta gare shi da kuma abin da yake hannuwa daga barinsa har ya kai yake cewa wa yu'kalu minha dabban suna ana ci daga cikin an yanka ana ba da sadaka daga ciki dabban suna ana ajiyewa ma mai jego kai da ita ma in ta dauro a ci al'umma na annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha madhhabul jumhur min al-malikiyyah wa shafi'iyyah wal hanabila eh malama suka ce wannan zance da aka fari cewa an sharranta abinda aka sharranta a cikin dabban eh, suna kamar kan da aka sharranta cikin dabban layya mazhabi kenan mana matafiya kenan ra'ayi kenan na mafi yawa daga cikin malumma kama malumman malikiya da malumman shafi'iya da malumman hanabila me yasa sai suka ce wa zalika qiyasan ala al-udhiyya bi illati al-qurbati bidhabh fi kulli wannan kuma an yi kiyasi ne akan layya sabida me dukkanin su kowanne daga cikin su neman kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wataala da yanka da ake yi al-imam malik yana fada mana kaman kan da al-imam al-kashinawi ya zo da shi a cikin littafinsa ashalul madarik sharhu irshadis salik yana cewa walaysa yujzi'u fiha min adh-dhaba'ih illa ma yujzi'u fi ad eh ai ba abin da yake halalta yake dacewa a cikin dabban suna fashe abin da yake dacewa a cikin dabban layya fala yujzi'u fiha aura dabba wanda yake mai gararan ido wanda yake idonta kamar kan ka san ba ta bai layya idon ta ba haske ba ta gani ko mai ciwon ido daya to duk baki da ba ta layya haka din ko wala arja gurguwa ba ta layya ba ta kuma ainihin suna wala jarba dabba wanda yake mai ciwon fata eh mai ciwon fata ita ma ba ta ainihin layya ba ta suna wala maksura mai karyayyen kaho daga asali ba ta layya ba ta suna wala naqisa mai tawayayyen halitta ba ta suna ba ta layya kai wala yujazu sufuha e ba yanka ainihin e, gashinta dabban inda an sai an ce wan dabba ne da da yi suna ko za a yi layya da ba yin wannan wala ya biyu jildaha shi wanda ya yanka wannan dabban nan bai sayar da fatanta nan muke jan hankali so da yawa mai shi ya yanka Eh, dabban suna shi ce a ah, wannan ku je ku sayar ku kai maje ma ku je ku sayar ku kawo mini kuɗi ko da yake yanzu ma ba wani kuɗi yake da shi ba to kaga inda ya kai zaka ci kuɗin bawa Allah wannan bai halalta ba kaman kan da cikin layya ma bai halalta ba eh wala am min lahmiha haka din kuma ba sayar da wani abu daga cikin naman eh, dabban suna amma wa yutasaddaqu minha ana sadaka ne daga ciki al'umma na nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sharuta kenan da aka sharranta a cikin dabba da ake son mutum ya yanka don ya sa sama yaronsa suna yanzu mu tambaya manya uku anil maulu wane ne hakki a kansa ya yanka dabba ma ainihin jinjirin yaro da aka haifa shin ubansa ne in ba ubansa she kakansa ko kuwa dan uwan ubansa wanda nan muke ce ma babba ko kuwa ainihin rafa ne eh haka mu muke kira al'umma na annan Muhammadu a cikin addinin musulunci cikin fikihu malum masu kace alladhi yaquqqu 'anil maulud huwa al-ab wanda yake hakki ne a kansa ya yanka dabban suna ma jinjirin yaro da aka haifa shine mahaifin yaro wannan kuma mazhabul jumhur min al-malikiyyah wa shafi'iyyah hanabila eh shine matafiya na mafi yawa daga cikin malumma kama daga malikiya da shafi'iyya da kuma hanabila وذلك li anna المولود maulud ala al-abi wannan kuma ya tabbata ne saboda mai ciyarwa na wannan yaron na asali wajibi ne akan mai shi uban mun duba a cikin siraju salik sharhu ashal masalik na ash-shaykh eh, usman bin hasanain barriyul ja'ali wannan littafi na ashal masalik na al-imam muhammad al-bashar sharhi na wannan littafi shahararre da cikin mazhabin Imam Malik yana cewa wal mukhatabu biha al abul adna wanda ake zance da shi game da yanka dabban suna ma yaro shine uba wanda ya fi kusa zuwa ga yaro me yasa nan malam yace al abul adna uba da ya fi kusa zuwa ga yaron saboda akwai al'abul a'ala shine daga kaka zuwa sama uban uba uban uban uba uban uban uban uba duk baki da iyaye ne ana ce musu a ba na wannan ainihin yaro ko jinjira to amma al'aful adna wanda shi ne ya aishi yaro da ruwansa ne aka yi halittar wannan yaro shi ne wanda yake wajibi a kansa a wurin malumma al'umma na nan muhammadu shi yasa malam ya ce wa mu mubashiru lil wilada ne wanda ya goganci aihuwan fala yukhatabu biha jaddun kaji shi ce wai ba a zancen gada kaka mana uban uban da misalin a ce uh, uban ya koma ga Allah bayan ya samu uh, arziki cewa matansa ta dauki juna biyu to ai kaga nan an ce wane ne wajibi a kansa al'ada she mu ce me ai kakan shi shine zai ci gado shi ko to nan ga shari'a maluma suka ce fala yukhatabu biha jaddu ba nema wai kakan dole shine ya yanka ma dabba eh, yaron ainihin suna wala ummun haka din kuma uwa wala gairuhuma haka din kuma wani su bin nan min al daga cikin makusanta ba ce dole ne su ne ya kamata su yanka ma ainihin yaron ba wannan ya kamata mu fahimci amma al'adance muna ga kamar ya kamata kuma yana da kyau kwarai kai uban uban tunda dai ba uban kai kuma ka zo amma idan ya ce ba zai yi ba don Allah kar a zarge shi saboda ba wai yana da laifi ne a wurin Allah ba eh wa yushtaratu fil abi an yakuna hurran qadiran ala fi'liha amma wannan zartutuka da muke yi duk baki daya ya kasance uban nan ya kasance dani entacce ne ba bawa ba kuma ya kasance yana da iko ya aiwatar da wannan aiki al'umma na annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mun duba a cikin littafi na hashiyatul adawi ala kifayati talibin rabbani sharhin risala yana cewa ta'allaqa nadb bil abi walau kana la mala lahu walil waladi malu hmm. yace yanzu abinda aka sunna na cewa a yanka dabba ma ainihin jinjirin yaron yana rataye da uban ne ko da ma uban bai da kudi amma yaron yana da kudi misali ya yaron ke da kudi saboda idan ya kasance uwa yaron tana da arziki ke tana da ciki shi Allah ya karbe ta kaga yaron ya ci gado ta ya ka haife shi to uban she ya kasance shi bai da kudin da zai yi suna to yaron na da kudi ko ba haka ba yana da gadon uwarsa alhali ko gashi nan jariri jinjiri kaga nan ga kana lil waladi malun yaro yana da kudi to shi a kaddara uban shi bai da kudi to nan annagabin nan yana kan mai uban ne still in bai iya yayi ba to in yaron ya girma akan ra'ayin wasu malumma shi shi yi makan shi yanka akan ra'ayin wasu malumma eh, wasu ma suka ce kai in ma da ya samu wanda zai ranta masa shi uban kenan in yana fatan biya to ya yayi rance ya yanka ma ainihin jinjirinsa dabban ainihin layya amma wannan ya zo a cikin littafi hashiyatul adawi ala kifayatul talibin rabbani kamar kan da yake cewa wala'allahu haisu da man yuslifuhu wa yarjul wafa E, wa illam yukhatab biha E, ko da yake e wa illa lam yukhatab biha in kuma bai da iko to kaga ba nemi ya yanka ba al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu duba a cikin littafi mai suna al-fawakihu dawani sharhu risalati ibn abi zaid al-qayrawani nan imamun nafrawi yana cewa wa zahiru zance wanda yake bayyane annal aba idza lam yakul lahu malu shi uban nan idan bai da kudi la yuslifu hmm. bai zuwa ya nemi bashi li'annaha laysat bi aukada min ad-dahiya saboda yankan dabba ma yaro jinjiri bai fi layya karfi ba to Allah ya zama haka layya ma wasu maluma sun ce ba neman rance a yi balle ka ce dabban suna to ai kaga wannan yana tabbatar mana da cewa eh, yana da muhimmanci kwarai ko da yake sabani tsakanin malam wasu ka ce ya yi yi, wasu ka ce kuma bai yi to akwai wasu mas'aloli wanda muke ga eh, ya kamata mu tattauna amma dubi zuwa ga lokaci za mu sayar da zancen mu anan amma Allah ya kai mu sabon lokaci za mu yi zance akan yaro maraya yaro maraya ya za yi wanda ubansa ya koma ga Allah wa ya kamata ya yi masa ainihin suna in babba ne ya girma ba yi masa ainihin suna ba ma'ana ba yanka masa dabban suna ba ya zai yi sannan mu duba yaro da aka same shi ta hanyar banza na gaba da fatiya shi kuma wane ne zai yi masa suna ubansa ne kamar kan nan ga muke yi ko kuwa a'a wa eh mun duba an Allah kai mu sabon sati mm. Allah ya muna ga wani katar ya sa mun dace abin da muka fada Allah ya sa mun fadi katar inda muka kuskure Allah ya gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallama nabiyina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh masha Allah muna gode ma Allah sannan muna gode da babban malamin mu da ya amfanar da mu wallahi malam shi yasa akwai wani bawan Allah da ya hadu da ni ya ce wallahi saboda kai ya ce ansfiri ba saboda komi ba saboda in yana jin bayani wani abu ya kama shi zai fita zai miss program ka shi ya fita da free ya ma bari yanzu aka na bashi numban ka wai ya kokanta ya kira ka ya so ya zo ku gana saboda kana amfanar da al'umma kwarai ko mu ce dai mu ma addu'a Allah ya saka ma da alheri Allah ya ba mu yare mu cikin ban gabaki daya Allah muke gode ma Allah magabatanmu da suka kwan babu Allah muke roka Allah ya jin kansu karatun malam dai bai bukatar taliki saboda malam ya muna bayani duka sabon sati kuma mun an biyo mu sannu a hankali aka da fahimce malam ya gwada muna muhimmancin wannan yankan da wato yankan nan malam ya bar mu fahimci ibada ne mutum ka samu kaka ce a'a tunda an yi wani abu dai zaka bi ciki a'a kuma ya bar mun fahimci wannan yankan nan kuma yana bari abinda aka haifin nan ya samu albarka sa'annan an samu yaya biyu tagwaye kaga ce tun da sun zo lokaci guda za ka yanka dabba guda in ka aya ka kai da kanka ba kai ba kanka adalci ba wato in dai aka ne in da ka je ka sai musu sutura shi ka sai musu daya kade to in ka sai daya kade wa za ka sa da ma to kaga kai da kanka nan ka san dai ka je sai suturan su biyu da ka sai wanda ya wanda ya aka abin yankan kuma wajibi ne kanka ka sai ka yanka biyu wannan da daya wannan da daya saboda ku gode ma Allah sannan yayan da Allah kuma ya baka su yi albarka to Allah ya sa muna albarka da mu da abin da muka haifa baki da Allah muke roka babba da mu dake alin rayi fadilatu shek shek ustaji yusha ahmed babal wai da sauran malumman mu da ke ban kasa Allah muke roka Allah sa su raka mu nisa sannan marasa lafiyar mu Mu duka muna saman muna dabara ne ake fitowa tun daga kan mahaifiyar mu ya gaika da sauran duk marasa lafiya Allah muke roka Allah ya ba mu duka lafiya baki daya wanga aske wanga tisha ina man sun kokarta mana kwarai aske mai aske kawa tun daga kan darekta akan kan gasu KMF gasu. wannan yau ya bude mana anya muka shigo shine mai sunan alifan mu Sheikh Yusha to su duk Allah muke roka Allah ya sa musu albarka Allah ya tabbatar musu da alheri wanga tisha Allah ya sa albarka baki daya ina tsammanin nan da mu ajiye sabili da lokaci mm. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun mm. wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fankan fankan ba shine kilishi ba